Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkan mai sake saduwa da ku a cikin littafin zubar da jini littafi na hudu wanda ne shirai Usman in kiya 99% ke karanta muku a nan tashar Hausa novel TV kada fa amanta a yi mana subscribe sannan a danna alamar kararrawa domin samun dukkan littattafanmu da zanen mun dora za mu tashi daga inda muka tsaya ko da gimbiya bahajat ta gama sauraron maganar mahaifinta wato sarki mayasin sai kawai ta bushe da dariya sannan ta ce tabbas yanzu na gane gaba ɗaya manufarka da kuma bambancin da ke tsakanina da kai kai ka fara yaƙi da ni ne ta hanyar tozarta na idon talakawa saboda kawai muradin zuciyarka da kuma fifita sarautarka akan yarka ta cikinka hakika yanzu na fuskanci cewa duk soyayyar da ka nuna mini a baya ta rushe kuma shin kana tunanin idan har na fito kima ta da kuma daraja ta za ta dawo a idon duniya ina mai tabbatar maka cewa ko da na fita daga wannan kurkuku in dai kai ne ka fitar da ni to zan haɗe zuciya ne na mutu kuma da ni da kai duk muna kan tafarki guda ne kai ka zaɓi sarautarka akan darajata da kuma ƙimata ni kuma na zaɓi soyayyar wanda zuciyata ta gama nutsewa cikin soyayyarsa kuma a halin yanzu shine kaɗai muradin rayuwata zan iya haƙura da komai kuma zan iya fuskantar kowanne irin wahala da tozarci in dai akan soyayyarsa ne saboda haka kamar yadda kake ganin cewa ba za ka iya janye makaman yakin ka na ba to ni ma haka a shirye nake da ka ɗanɗana mini kowace irin azaba ce don na a nan a halin yanzu ya fiye min zama tare da kai kuma ina mai baka shawara idan har kana son mulkin ka ya ci gaba dorewa to kada ka kuskura labarin wannan turarci da kai mini ya je kunnen sadauki Hassan Albasari domin sai ya shigo cikin birnin ka ya ci ka da yaƙi sannan a gaban idan ka zai zo hannun ya ruguza wannan kurkukun da taka ya fitar da ni mu je mu kafa sabuwar rayuwa ni da shi. da jin haka sai yasin ya mata murmushin mugunta ya ce lallai na fuskanci har yanzu akwai shauran ƙuruciya a tare da ke shin a halin yanzu har akwai wani zai iya tunkarar birni na da yaƙi kuma yi nasara gaskiya kina yaudarar zuciyarki kuma daga yanzu na yanke duk wata alaƙa da ke a nan gidan kurkun za ki ƙarace rayuwa daga yanzu na yanke duk wata alaƙa da ke a nan gidan kurkukun za ki ƙyamaci rayuwarki har ƙarshen rayuwarki ina da tabbatar miki cewa baƙin ciki shine zai kashe ki a wannan gida Gama faɗin hakan ke da wuya sai sarki mayasin ya juya mata baya ya kama hanyar komawarsa gida takaru na take masa baya su kansu dakarun ba karamin tausayi gimbiya hajjata ba su ba suna tafiya har waiwayowa baya suka dinga yi fuskokinsu cike da alamun tausayawa fitar sarki ke da wuya sai gimbiya bahajjar ta koma ta zauna ta haɗe duk ɓacin ranta kamar babu wani abu a cikin zuciyarta tana cikin zaman ne sai fadakaran da ya kawo musu abinci ya zo ya dinga bi ɗaki ɗaki yana kwanci ɗaurarrun da suke ciki domin haka idan kurkun take a kullum sai an zo an kwance fursunoni domin su ɗan zagaya su motsa ƙafafunsu bayan ya gama kwance su sai dukkan suka dinga fitowa suna harkokinsu ta wasanni wasu ma har da gwajin ƙarfi suke yi a su shi kuwa uzumnal a wannan lokaci yana kwance yana shirya da a cikinsa domin jiya da dare bai samu ya rinka ba Babban kuskuren da aka yi Gimbiya biya ba ta san ɗakin da aka ɗaure izinal ba, bare ta je su zauna tare saboda da shi kaɗai ta saba. Tun lokacin yarinta don haka kawai sai ta ware gefe guda ita kaɗai ta zauna tana yin zancen zuci da kuma tunani tunaninta Wasu kuma a cikin fursunonin sai sun nuna da suke suna ta gulmarta ta shaci faɗi a kan laifin da ta aikata wa mahaifinta har ya kawo ta wannan guri. A can ɓangaren da maza suke kuma masu manyan laifuka a cikin fursunonin kuwa akwai wani gabjejen bakin ƙato ƙaƙƙarfa wanda ba shi da buri a rayuwarsa face kama kyawawan 'yan mata ya yi musu fyaɗe kuma wannan ɗanyen aiki shine kaɗai sana'arsa domin har zuwa gurin bokaye yake neman sa'a hakan ne yasa duk macen da ya je wajen ta ta ƙarfi sai ta ba shi haɗin kai a dalilin haka ne 'yan mata suka dinga gudunsa da zarar sun sami labarin ya biyo hanya sai su dinga ratsewa suna canja hanya ko da ya ga ya ɗebe lokuta ba tare da ya sami matan da ya ta ba sai ya dinga bi gida gida yana haurawa ciki ya yi wa 'yar mai gidan fyaɗe ana cikin haka ne wata rana aka sami ɓacin rana ya fada hannun Malam mahalas mahaifin sarauki Hassan Albasari a lokacin shi ma ya shiga cikin birnin Fasawana kamar yadda kamar yadda ya saba shi ne suka haɗu da shi wannan gabjejen kwartan wanda ake wa lakabi da kalmus ya kama shi ya miƙa shi ga sarkin yakin birnin shi kuma ya miƙo shi ga sarki mai yasin aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kurkuku tun daga sanda a kawo shi cikin kurkukun ya addaya busunoni mata da suke ciki ba a taɓa samun wanda zai taka masa birki ba wannan ne yasa yake cin karensa babu babbaka to tun daga lokacin da kalmus ya alba da gimbiya shi kenan ya kasa tsaye ko zaune domin gani yake yau ga dama ta zo masa har gida Wani dalili ne sa a daren gaba ɗaya bai yi barci ba. Lokacin da aka fito da fursunonin sai kawai Kalmus ya fara laliban inda zai ga Gimbiya hajjad sai da ya duba ko ina bai ganta ba. kwadam sai ya alba da ita a jan gefe a can gefe guda ta faɗa cikin kogin tunani a wannan lokaci gaba ɗaya hankalinta ya fita daga jikinta. Tun da Kalmus ya alba da ita a wannan yanayin sai fuskarsa ta faɗi da mulmushi domin ya tabbatar da cewa ya sayi macen da bai taɓa samun mai kwatankwacin kyawunta ba. kai tsaye irin fafe gurin da take zaune su kuwa da kowa fursunonin da suke gun duk sai suka yi tsoro-tsoro suna kallon sa aka rasa wanda zai ce masa kala saboda suna matuƙar tsoronsa ko da ya so gurin da bajet take kai tsaye dora ɗora hannunsa akan kafaɗarta cikin sauri ta juyo bayan ta domin ta kowa ne a tsaye a bayanta kallo ɗaya gimbiya bahajar ta yi masa kawai sai ta haɗe fuskarta domin ta san kowa ne shi a gabanta aka ta so ƙeyarsa a kawo shi gidan kurkukun nan Hussein ta sa hannun da ta ture hannun nasa ta ce ya kai kalmus ka gaggauta janye mugun nufin ka na domin ba zan taɓa baka haɗin kai ba idan har ka ga buƙatar ka ta biya to sai dai idan bana numfashi a doron ƙasa da jin haka sai kalmus ya bushe da dariya sannan ya ce lalle yarinya kin fiye tsaurin ido shin da wanne karfin zaki iya hana ni biyan bukata ta a kanki ke ina tabbatar miki cewa kamar yadda cikin gari yake mallakin mahaifinki to ni ma nan gurin mallaki na ne ni ne nake tsara yadda nake so a cikinsa don haka sai mu zuba mu gani da gama faɗin hakan sai ya shuri gimbiya Bahajar da hannuwansa da nufin ya shige da ita cikin ɗakinsa nan take ta buɗe bakinta ta kurma uban ihu ƙarar ihun nata ne ya farkar da uzunnal daga baccin da yake yi ko da ya kasa kunnuwansa ya tabbatar wannan ihun Bahajar ne sai ya daga tsalle ya miƙe zumbur ya fito daga cikin ɗakin da yake ya nufi can ɓangaren da yake jiyo sautin ihun nata. tun daga nesa ya hango kalmus dauke da gimbiya bahajat a kan kafaɗinsa sai ya ƙara ƙarfin gudunsa kafin kalmus ya ƙarasa cikin ɗakinsa tuni uzumnal ya ruga shi ya riga shi ya sha gabansa ta yadda babu ta yadda zai iya shiga cikin ɗakin har sai ya tura uzumnal cikin dakatsawa kalmus ya ce da uzumnal kai kuma wani irin tsautsayi ne ya kawo ka gabana ka gaggauta kaucewa idan ba haka ba yanzu na karya maka ƙasusuwar jikinka da jin haka sai uzurnal ya mayar masa da martanin murmushe ce lallai in dai kana so ka biya buƙatar ka da gimbiya to dole sai dai idan bana numfashi amma muddin ina numfashi ba zan taɓa bari ka cika mugun nufinka a kanta ba domin ni har yanzu ina kallon ta ne a matsayin shugabata don haka kowanne hali za a shiga ni ina matsayin hadiminta ne kuma mai tsaron lafiyarta kafin wani abu ya same ta to dole sai ya ga bayana don haka sai ka ajiye ta mu fafata idan har kai nasara a kaina sai ka ɗauke ta ka biya buƙatar ka da jin haka sai kalmusi sake bushewa dariya sannan ya ce lalle baka san kowa ne ne ni ba shi yasa kake cika baki a kaina amma mu je zuwa sai mu zuba mu gani daga faɗin hakan sai ya ajiye gimbiya bahayar a gefe kamar wata kankanuwar yarinya cikin shammace ya kai wa uzunnal mummunan duka a mukamukinsa nufin ya karya masa ƙashin muƙamuƙin cikin bakin zafin nama uzumnar ya kauce masa ya noshi iska nan take shi ma ya afka masa duka suka kace me da azbabban fada hannu da kafa nan fa suka dinga kaiwa junansu naushi gami da kutufu a zahirin gaskiya kalmus ya fi uzumnar karfin damtse domin da ƙyar uzumnar yake iya jure karfin dukan nasa nan fa hankalin gaba ɗaya fursunonin gidan ya juyo zuwa kansu suka tsaya suna kallon wannan dambe da suke yi abu ɗaya ne kawai yake taimakon zumnal a wannan lokaci ba komai ba ne face tsananin zafin namunsa da kuma iya zulliyarsa don ba don haka ba ta tuni musu ya gama haɗa masa jini da majina tun suna yin kokowar a ƙofar ɗakin har sai da sau koma can tsakiyar falfajiyar gidan duk sanda wani ya kai wa wani duka idan ya kauce sai dai duk abin da ya samu kaga ya tarwatsa shi cikin ɗanɗanin lokaci suka kakkare duk bencina da kujerun da suke cikin gidan take duk su biyun suka sunkuya suka ɗauki katakwayen karyayyun kujerun suka kama faɗa da su fara hakan ke da wuya sai kuma faɗa ya sha bamban domin uzurnal ya fi ƙarfin ya fi kalmus iya faɗa da makami cikin 'yan daƙiƙu kaɗan ya rikirkita shi ya haɗa masa jini da majina ta ko'ina ko da kalmus ya fahimci uzurnal ya fi shi iya faɗa da makami sai nan take ya shammace shi ya sa ƙafa ya doke katakon da ke hannunsa sannan shi ma ya zubar da nasa kawai sai ya shaƙo wuyan uzurnal da hannunsa na hagu ya ɗaga shi sama ya dinga zubga masa naushi saboda karfin naushin sai da fuskan uzumnal ta yi fata da jini idanun saka dinga ganin taurarin wuya saboda tsananin zafin naushin tun yana iya sa hannunsa da nufin karewa har ya wani ya kasa ko ya daga hannun nasa ya zama kamar gawa kafafunsa sai rotu suke a sama a wannan lokaci babu abin da zai iya yi domin ceton rayuwarsa ko da ganin abin da ke shirin faruwa sai nan taki hankalin gimbiya ba ta tashi ta fara tunanin hangen da za ta bi domin ceton uzumnal tana cikin wannan hali ne kawai ta tana da kifiyarta wacce take tafke gashin kanta da ita ko da yin wannan tunani ko ta ta zaro kifiyar ta zogo da sauri gurin kalmus kamar tana sa akan gewa uzunar afuwa ya kyale shi ko ta iso inda yake sai ta mace shi ta saka masa kifiyar a tsakiyar wuyansa don take kifiyar ta huta makogaransa ta faso zuwa wuyansa bai san san da ya kulma uban ihu ba saboda tsananin zafin fitar rai kawai sai ya saki zumnal ya fadi kasa sannan shi ma ya fadi kasa matacce a daidai lokacin da ya dakarun da suke da ɗan kurkukun suka karaso da sauransu ko da suka ci karo da kawar kalmud suka ɗago a fusace suka ce shin a cikin ku wane ne ya aikata wannan ɗanyen aiki cikin rashin tsoro ba ta ce ni ce domin ya yi nufin kashe abokina shi ya sa nima na kashe shi. Da jin haka sai shugaban dakarun ya murtuke fuska ya ce, Lallai yarinya kin aikata babban kuskure wanda dole ne a hukunta ki a kansa. Yana gama faɗin hakan sai ya yi wa wasu dakaru inkiya. Tace guda hudu suka ɗauke mushen karmus hudu kuma suka ɗauki uzumnal wasu guda hudun kuma suka ɗaura wa gimbiya bahajar sarka aka tafi da ita can ɗakin horo. Wannan shi ne abin da ya faru ga Gimbiya Bahajat a can cikin kurkukun dagul Maut inda mahaifinta ya kai ta ya ɗaure ta saboda ta fara soyayya da ma'abocin addinin Musulunci. A can yammacin duniya kuwa wata irin annoba ce ta shiga cikin nahiyar wacce ta addabi dukkan sarakuna jarumai da kuma matsafa. babu irin ƙoƙarin da masu faɗa a ji ba su yi ba domin taƙile wannan annoba amma sun kasa wannan annobar kuwa ba komai bace ce ba face baginar wani mashahurin kasirgumin matsafi wanda sihirinsa ya shafe na dukkan matsafan da suke cikin nahiyar babu abin da fita musu da hankali face ɗan rashin imaninsa domin bayyanarsa daidai take da tauraruwa mai wutsiya wacce ake wa lakabi da ganinta ba alheri bace. duk inda ya bayyana sai ya yi wa ƙasar wurin ado da jinin halittun da suke rayuwa a yankin zaluncinsa bai tsaya kan mutane kaɗai ba hatta dabbobin ban ƙasa da na cikin ruwa bai ƙyale ba kai in takaice maka ba ma iya su kaɗai ba hatta shaiɗanin aljanu suna matuƙar shakkarsa a cikin sha'aninsa baya tausayin yara tsofaffi mara lafiya da mace mai ciki ba kowa ba ne wannan bokan ba face wanda ake walakabi da boka sahibul uqub ibn zalum gaba ɗaya baya da wani buri wanda ya ya fiye gaji jini yana kwaranya a kan ƙasa domin tun yana jariri idan har ya fara kuka duk ƙirirar rashin da za a yi masa ba zai taɓa daina kuka ba har sai mahaifinsa wanda shi ya gado a gurin sha'anin zalunci da tsafi ya zo da mutum mai rai ya yanka a gaban idanunsa sannan zai daina kukan da yake yi da irin wannan mummunar ɗabi'ar ya girma bayan ya girma ne ya fara neman hanyar da zai ɗaukaka duniya ta san shi kuma a dinga jin tsoronsa bayan ya kammala binciken ne ya gano cewa muddin yana so cikan burinsa to dole sai ya kashe mahaifinsa ya sha jinin jikinsa ko da gama wannan bincike bai tsaya ɓata lokaci ba ya shiga ɗakin da mahaifinsa yake gudanar da zazzabe-zazzabensa a wannan lokaci zalum ya nutsa cikin halwar tsafi da zuwan sayibul uqub gurin da mahaifin nasa yake bai tsaya ɓata lokaci ba kawai ya kama kan mahaifinsa ya murɗe masa wuya take zulum ya faɗi ƙasa matacce shi kuma sahibul uqub sai ya sami gudu ya zauna ya cika da binciken da mahaifinsa yake a cikin halwar faruwa hakan ke da wuya sai ya ga ashe burin da yake nema irinsa mahaifinsa yake bincike a kansa ma'ana shi ba yana da burin samun ɗaukaka ne a cikin matsafan duniya domin ya zama gagarbadau ko da ganin wannan al'amari sai sahibul uqube ta karkare da uban ihu sannan ya tofa wa gawar mahaifin nasa yawo ya ce lallai ka yi babban kuskure tun da haka ke tunanin taka matsayin da nake son takawa ka sani ko da kana raye baka ko da kana raye baka isa ka yi jayayya da ni ba yana gama faɗin haka sai ya hula wa gawar wutar tsafi ta ta kama da wuta ta kone kulmus tamkar ba taɓa wanzuwa ba a doron ƙasa tun daga wannan rana ya cigaba da tara sirrikan tsafi har sai da ya cika cikakken hamshakin matsafi a ranar da ya kammala da sirrikan tsafinsa ne cikin dare ɗaya ya sana'anta wasu manya-manyan marɗan dodanni guda hudu ya raba su gabas yamma kudu da arewa a cikin abin da bai wuce da ke goma ba dodannin suka ci gaba suka ci gaba da mamaye nahiyoyin da yaƙi shin gimbiya bahajjar za ta kauce daga cikin wannan kurkuku ko kuma mahaifinta ne zai janye ƙudurinsa a kanta ina labarin sahibul uqub shin zai samu cika burinsa kuwa ina dalilin da ya dima walisu ya daina ɓarnar da yake don jin wannan amsoshi sai ku tare mu a littafi na biyar shi rahi usman inkiya da tina fasan zan karanto muku a nan da hausa novel tv in allah ya kai mu gobe to daga daga dai a nan muka kawo ƙarshen littafin zubar da jini littafi na hudu sai ku tare mu a littafi na biyar littafin habibullah muhammad kabara mun bakku lafiya